radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh nan ne mace kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan samuna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula bayansu kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 218 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan yulin shekara ta 1804 alexander hamilton dan siyasa kuma masanin tattalin arziki dan kasar amurka ya rasu an haife shi a shekara ta 1757 a kasar ta amurka sannan kuma daga bisani ya zama ɗan siyasa mai tasiri a cikin harkokin gwamnatin amurka bayan samun 'yancin kai daga hannun turawan ingila mulkin mallaka hamilton da shine ministan tattalin arziki na farko bayan samun 'yancin kan kasar amurka yana da ra'ayi na tsarin jari hujja babu ruwansa da ra'ayin talakawa abinda shi kuma yake ganin cewa shine yake da muhimmanci shine yadda mai arziki zai ci gaba da ƙara gina kansa sai dai kuma yana ganin tsararru masu kuɗi dole ne su wani abu domin hana talakawa yin bore da ƙarshe dai hamilton ya rasu yana dan shekaru 47 a duniya masu saurari kun san cewa shekaru 87 da suka gabata rana irin ta yau mutanen birnin mashhad daga arewa maso gabacin ƙasar iran suka fara wani bore wanda ake kira da boran masallacin guharshad domin kare musulunci da karantarwarsa wanda sarki da zasha yake ƙoƙarin shafewa a ƙasar malaman addinin musulunci su ne suka jagoranci wannan bore wanda jami'an tsaron sarki sha suka yi wa daren mikiya a lokacin da ya sarkin yana son tilasta wa mata a kasar iran su cire hijabi wanda addinin musulunci ya umarce su da sakawa a kawunan su kuma a lokaci guda yana son ya mai gurbin sa da kananan kayayyaki na turawa wanda yake bayyana tsarecin mata amma boran mutanen mashad da sauran garuruwa daban-daban a kasar ta iran ya sa sarkin ya kasa cimma wannan manufa tasa. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 76 suka gabata rana irin ta yau wato 12 ga watan yulin shekara ta 1946 wasu yahudawan sahayuniya na kungiyar 'yan ta'adda ta ergo sun tada wasu bama-bamai a ƙarƙashin daud hotel wanda yake birnin kudus a palestine wannan otal dai wurin sauka ne ga masu ziyara a birnin kudus daga cikin palestinawa da kuma 'yan ƙasashen ƙetare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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta mayar da martani game da furcin Amurka na cewa tana shirin baiwa rasha jiragai marasa matuka domin yakar Ukraine. Japanawa na ban kwana da tsohon firaministan ƙasar Shinzo Abe da ɗan bindiga ya harbe a ranar Juma'a da ta gabata. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa game da rahoton cewa yaran falastinawa kimanin tamanin isra'il ta kashe a bara don zuga cikakkun labaran iran ta bayyana cewa haɗin gwiwar da ke tsakaninta da rasha ta fannin fasahohin zamani na tun kafin yakin ukraine ne wannan bayanin yana a matsayin mai da martanin iran ɗin ne game da furtun da amurka ta yi na cewa iran na shirin taimakawa rasha da jirage marasa matsuka masu kai hari a yakin da take da ukraine da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya ce haɗin gwiwar da ke tsakanin iran da rasha na tun kafin wannan lokaci da na yakin ukraine musta kanani ya kuma nana ta matsayin iran na adawa da duk wani salo na yaƙi amurka dai ta bakin mai ba shugaban ƙasar shawara kan harkokin tsaro jake sullivan ya yi ikirarin cewa washington ta samu bayanan da ke nuna cewa iran na shirin baiwa dakarun rasha horo akan wasu shu'uman jirakai marasa matuka da aka kiyasta za su kai kimanin ɗari shugabannin kasashen rasha da turkiya da kuma iran za su gudanar da wani taro game da batun siriya a ranar talata mai zuwa fadar shugaban rasha ta kremlin ta sanar cewa yayin taron shugabannin kasashen uku vladimir putin da recep tayyip erdogan da kuma ibrahim ra'isi za su tattaunawa kan siriya da kuma alaƙoƙin da ke a tsakaninsu su kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya bayyana wa manema labarai cewa an shirya ziyarar da shugaban kasar vladimir putin zai kai a tehran inda zai halarci taron na ranar 19 ga watan yulin nan ita ma iran ta bakin shugaban kwamitin tattalin arziki na majalisar dokokin kasar ta tabbatar da shirya ziyarar ta shugaba putin da ke zuwa bayan wace takwaransa na iran din ya kai kwanan baya domin karfa alaka tsakanin kasashen biyu haduwar za ta kasance irin ta farko ta tsakanin shugabannin uku tun bayan zuwan sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi na iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a japan a wannan talata ne aka fara gudanar jana'izar tsohon firaministan kasar shinzo abe wanda wani dan bindiga ya kashe a ran juma'a da ta gabata bayanai sun ce ana gudanar jana'izar ce cikin tsoron matakan tsaro a wani wurin bautar mabiya addinin buda da ke birnin tokyo yallansa ne kadai da kuma wasu mutane kalilan aka amince su halarci zana'izar sai dai al'ummar kasar sun yi dandazo a kan layi a wurin ibadar domin ban kwana da shi ana ci gaba da tsare dan bindigan da ya yi sanadin rasuwar shinzo abe wanda tun da farko ya ɗauki alhakin kisan ba tare da yin nadama ba kisan da dan bindigan ya yi wa mr abe ya bakanta ran 'yan kasar ta japan da ke ɗaukar tsoron matakai kan amfani ko mallakar bindiga kasashen duniya da dama sun bayyana alhini kan kisan mutumin da suka bayyana a matsayin babban abokin tafiya na tsawon lokaci sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya kaɗu matuka da yawan yaran falastinawa da sojojin isra'ila suka kashe a bara guterres ya nuna matukar damuwa game da rahoton shekara-shekara na rikice-rikicen da ke shafar yara masu nasaba da makamai wanda ya nuna ƙananan yara na falastinawa 78 sojojin isra'ila suka kashe a shekara ta 2021 da ta gabata haka zalika an rawaito wasu yaren falastinawan 982 da suka hajikata hannun sojojin na isra'ila bayan wasu 637 da ake tsare da a cewar kamfanin dillancin labaran falastinu na wafa guterres ya yi kuma gargadi akan yadda lamarin yake sake maimaita kansa a shekarar nan ta 2022 tare da kira ga isra'ila akan ta binciki duk wani irin waɗannan ababe to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirinmu na baya. Wanda yake magana kan yadda ƙasar China take yin kutse a cikin nahiyar Afirka ta yadda wasu manazarta suke kallon haka a matsayin wani mulkin mallaka na ruwan sanyi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata mun bude magana akan alakan nahiyar afirka da kasar sin ta fuskar tattalin arziki musamman yadda kasashen nahiyar suka mayar da hankali akan kasar sin din domin samun bashin kuɗi wanda babu sharaɗi na siyasa a cikin kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu alaƙa da ƙasashen turai suke yi musu watakila ganin wannan irin karamcin na zahiri daga ƙasar china shi ya sa suka saka mata ragama ta gina musu sharkwatar ƙungiyar tarayyar afirka kyauta a birnin addis ababa na ƙasar habasha wanda ta kashe kudi har dala miliyan 200 sai dai bayan gushewar wasu shekaru wancan kallon da suke wa china din ya fara sauyawa baya da aka gano yadda kasar ta din take yi musu leƙen asiri ta hanyar satar bayanai na dukkanin ayyukan da suke tarawa a cikin rumbun kwamfutocin da ke wannan ginin shirkwata ɗin. abin da ya biyo baya shine kungiyar ta tarayyar afirka ta ɗauki matakin toshe duk wata kafa da china ɗin take iya satar bayanai daga cikin kwamfutocinsu jaridar le monde ta ƙasar faransa ce dai ta fara fito da rahoto akan abin da ya faru inda ta hira da wani daga cikin jami'in hukumar ta ƙungiyar tarayyar afirka da ya buƙaci a saka ya sunansa a cikin hirar ya ambaci cewa tarayyar afirka ɗin ta sauya ma'aikatan da suke sarrafa kwamfutoci da wasu na daban kuma ma'aikatan ƙasar china da suke aiki a wurin an sallame su sannan kuma aka sanya kalmar sirri mai tsauri akan duk wani sako da ake musaya tsakanin jami'an a kowace rana hakanan kuma sun yanke hulɗa da kamfanin sadarwa na ƙasar habasha etho wato ethio telecommunication da kuma rashin dogara da shi wajen hanyoyin sadarwa bayan wannan binciken da jaridar ta faransa ta yi ya kuma kawo wani batu na gano wasu sabbin na'urorin leƙen asiri tarayyar afirka ɗin ce dai ta gaito ƙwararru a harkar sadarwa da kwamfuta daga ƙasa algeria da sa gudanar da aiki na shara a cikin na'urorin kwamfutar da kuma ginin hakanan kuma a cikin wato kowane lungu da saƙo na wannan ginin sun gudanar da bincike inda suka gano wasu na'urori da aka dasa na leƙen asiri daga ciki da akwai na'urar ɗaukar zance mai ƙarfin gaske wadda ko tare aka yi zata rikodin ta kuma aiki da shi wani wuri sai dai Cana ta fito da sauri ta kora cewa ko kaɗan bata da hannu a dasa wannan sabbin na'urorin na leƙen asiri a cikin ginin ta ce rahoton na jaridar lemon yana cin karo da hankali wanda kuma babu yadda za a yadda da shi sai dai wannan korewar bata iya rusa dalilan da jaridar lemon ta biro da su ba na cewa lallai ana leƙen asiri a wannan sharkwata ɗin bayan wanda aka yi na kwamfutoci watanni hudu kaɗan daga gano waɗannan hanyoyin leƙen asirin da ƙasar china take wa sharkwata tare a afirka Kasar ta sun ta gabatarwa da ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo wani tayi na cewa za ta gina mata majalisar dokokin da kuɗin da za su kai euro miliyan hamsin tare da cewa ƙasar ta congo ta amince da wannan tayin na ƙasar sin kuma tana da cikakken masaniya akan abin da ya faru a habasha sai dai ta kwana sanin cewa da akwai wata manufa da sin ɗin take son cimmawa afirka dai nahiya ce da allah ya wadata da albarkatu na fili da na zahiri da ke ƙarƙashin ƙasa da samun irinsu a wasu nahiyoyi ya karanta daga kan ƙasar noma da itatuwa masu matuƙar amfani ga ɗan adam da kuma nau'o'in albarkatun da suke kwanci a ƙarƙashin ƙasa makamashi da sadarori da ake bukatuwa da su a manyan masana'antu na duniya a yau nahiyar afirka dai ta kasance filin dagar da manyan kasashen duniya da suke gogoriyo da juna a kan cimmore albarkatun da suke cikinta kasar china tana cikin na bayan nan da suka shiga cikin wannan filin dagar na gasa da gogoriyo akan samun masu wato kan samun nasu rabon a afirka domin kasashen turai dai sun daɗe da shiga wannan nahiyar wanda har suka kafa mulkin mallaka duk da ƙarƙashin wato cin moriya albarkatun da suke cikin nahiyar tunda china ta ƙulla alaƙa da nahiyar afirka a shekara ta 1970 ne dai ta shiga da nata salon na daban wanda ya bambanta da na sauran kasashen turai wannan yana cikin dalilan da suka sa kasashen nahiyar din suka yi maraba da ita da farko china tana ci gaba da gabatarwa da kasashen nahiyar afirka ba suka da kyautuka da kuma gabatar da manyan ayyukan da ita ce da kanta take yi wasu ta yi su ba tare da ta karɓi kuɗi ba wasu kuma ta yi su bisa sharuɗan da babu yadda za a yi waɗannan ƙasashen su ƙi yarda da su saboda gara da take ciki tabbas dukkanin ɓangarorin biyu suna kare manufofinsu ne a ƙarƙashin wannan alaƙar amma tabbas china ta fi cin moriyar irin wannan alaƙar da take yi da ƙasashen nahiyar afirka china bata kasance ƙasa mai surutu irin na siyasa kamar yadda ƙasashen turai suke yi ba ta fi mayar da hankali wajen aikin da zai kare maslahatta sai dai an samu sauyi saboda matsayar da amurka ta taɓa bayyanawa a kan alaƙar sin da nahiyar afirka cikin watan agusta na shekara ta 2012 sakatariyar harkokin wajen amurka henry clinton ta kai ziyara kasar senegal inda ta gabatar da jawabi a cikin ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar ta senegal tana yin kira ga shugabannin afirka da su zaɓi waɗanda za su riƙa zama abokansu ta ƙara da cewa ya waje ba shugabannin afirka da su zaɓi abokan hulɗa ta tattalin arziki da za su gaskata ba waɗanda za su yi amfani da nahiyar afirka ba su ci moriyarta wannan kiran da hillary clinton ta yi da ƙasar china take kai tsaye shi ya sa ma ba a je ko'ina ba china ta mayar mata da martani mai kaushi tana cewa da alama hillary clinton ta jahilci ko kuma ta jahiltar da kanta akan yadda alaƙar china da afirka take domin salon alaƙar bangarorin biyu yana karyata zancen clinton kamar yadda china ɗin ta ambata to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacinmu za mu ci gaba daga inda muka dasa a cikin fitowa ta gaba kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma na ga ku a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron radio hausa VOH barkan kurar haka hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum Radio BOH mai magana kwamara Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu zan bayyana ra'ayina ne akan harin da 'yan kungiyar ISWAT suka kai a gidan yarin kuje da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma kaiwa ayarin motocin fadar shugaban kasa akan hanyarsa ta zuwa jihar Katsina domin gudanar da bikin babbar sallah a gaskiya abun damuwa ne kuma abun tur Allah wadai ne muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta gaggauta kawo ƙarshen taɓarɓarewar rashin tsaro da ke damun al'ummar najeriya muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasarmu najeriya da ma sassan ƙasashen mu na afirka baki ɗaya muna godiya rediyo jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum wa radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tufa albarkacin bakin mu muna kai godiya mu kwarai ga wannan radiyo mai albarka kuma muna musu barka da sallah tsokacin da nake sa in yi yau bisa gwamnatin kasar mu ne da minista na kiwon lafiya za mu jinjina ma bisa wani yunkuri kuduri da suka doka sun yi aiki kwarai akwai wasu ma'aikatan likita da suka yi wasa da aikin su lokacin da ya kamata su je wajen aiki kuma suke kula da marashin lafiya in ya zo sai ya biyo ta wajen su wanda ake ce ma reception sun yi wasa kwarai da aka yi bincike kuma aka dakatar da su haka ne ya kamata saboda akwai masu shahada irin su ko in ce diplom wanda yake suna son wannan wurin ba a ɗauke su ba kenan bai kamata ba ana wasa da aiki wannan kuduri ya yi daɗi kwarai mun jinjina haka ya kamata kuma a rinka yi kuma muna kira ga hukuma aikin hajji ma ya kamata a yi wannan bincike cikin ta saboda gaskiya sun yi wasa da hankalin alhazai bana ne muku magana alkasun mani ma'ahar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan baki bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger to lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wani taro da wasu kasashen afirka suke a kasar senegal akan coronavirus da irin ta'annatin da ta ma kasashen su to da haka muke kira da shugabannin nan da za su yi wanga taro su yi kokari da su bunkasa kamfanoni a kasashen afirka da ma hudo da wata hanya ta yin kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nasu dan saboda matasa su samu aikin yi dan su kauce ma gudun hijira da suke yi suna zuwa kasashen turai ana musu wulakanci da haka muke kira shugabannin afirka da za su yi wannan wannan taro su yi kokari su cimma matsaya daya dan saboda mun gani yanzu sun fara yin taro na ci gaba kamar irin wanda suka yi akan mali wanda suka hudda mata takunkumai wannan abin a yaba musu ne kwarai muna fata a yi taro lahiya a kare lahiya salamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya a gaskiya harin da ya faru a kuje da kuma wanda ya faru a jihar katsina ta waga shugaban kasa a tarayyar najeriya ya kara fito da najeriya sahun baya ya kara mai da ita sahun baya dangane da kasashe masu tsaro ko kuma kasashen da ya kara kawo najeriya sahun gaba dangane da kasashen da matsalar tsaro ta yi musu yawa a ce shugaban kasa ta waga shugaban kasa wai an kai fagen da ake kai mata hari to yanzu ya rage nasu da in suna suna ganin ana ba su labari ne ba su yadda ba yanzu ai son gani in suka sake ma su kansu abin za ta shafe su da fata za su tashi tsaye yanzu su ɗauki matakin da ya dace tun da abin su kansu bai bar su ba Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen mu na Afirka musamman Najeriya da Nijar ku tashi lahiya BOH mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim rugar malam shagar lokacin daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai jima. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zan yi dan tsokaci a game da shugabanci na kasar Nijar. Ya kamata gaskiya 'yan siyasa ku gane siyasa ba faɗa bace ba. Ya kamata a haɗu a ba shugaban ƙasa da muka zaɓa a ba shi goyon baya a yi tahiya ɗaya tsintsiya zama tsiya tsintsiya madaurin ki ɗaya. Ya kamata a duba a gani sai an ba shi haɗin kai zai yi jagoranci na gari jama'a talaka su ji daɗi in dai dan talakawa kake neman mulki ya kamata ya ka goya ma talaka kai ka hudda talaka daga cikin halin haƙula yanzu ka duba gani wasu yan adawa an ce su shiga asambile sun ki shiga amma kuma daga baya sun dawo sun shiga asambile to kenan dama ba dan talaka ba suke dan kishin aljihunsu na kuna agwa mai faci daga nan zandar. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tundi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tundi da na hanji kenan ke mun jambam kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon ciwon ol olsa to ko ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne a yana tare da sinadarin da ake chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba aka ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su suka na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abinci ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a zama mutum yana bayan gida baki kirin to wannan shi ne ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi yakan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. Da mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da kukurin shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in yayi yawa ya yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci ake kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai sassafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamu-tsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyambon ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga cikin mutum da autar zauna yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan kan karanta wani lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko baya shi a wani zaka ji ana mara kashe di kare yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya a cikin saboda haka olsa tactic olsa wato jamman ciki ba ciwo ɗaya ne. ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawo kawowa ah, amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne sa ya hada da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake ganin ta sa osan amma kuma yawan ceciyan banza ne akan kuma wayar mutum ka ya gane ne zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son da akalla ko na awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba so eh, ratin ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan da malam turkta wannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa. Eh, shi ne a turci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka. Na farko kaga akwai samun kwanafi. Eh, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka. Eh, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki. Eh, wani kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko-farkon alamun alsa. tattun oza na biyu kuma shine tashin zuciya tashin zuciya da ya ya cika wara baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani gari taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai mai ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake ko kuma makoshin da yake saman tumbi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya ciki cikin dumbin mutum don aka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in ya je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kamar an an dama gawai wannan gyamban ciki ne wato septic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne gina shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini ne zai rice kawai bayan gidan shi ya bata zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne har da yawo ya canja ya zama baki ba ah, a to ce muna kiran shi melina stu waɗannan kaɗan daga sun yi alamun jambanci ciki na mala. sai kuma in likita yana dubawa in yi dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan gyamban cikin ya yi nisa da wannan kenan mala. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. A ana warkewa sosai kuwa. Idan kuma an warke din da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo ko wurin da wurin da yi tabo zai saurin tsagawa ko a fata kenan ka ji rauni ta samu skin ulcer wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin olsa zai iya warkewa wurin zai irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau eh, da zai haddasa samun olsa tun daga fari so yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shi ne a ce mutum ya canza biyar shi da in wannan cikin ulcer ya tafiya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da ulcer shine ta hanyar leƙa shi a ganshi karara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da zai sai dai a dinga kintatin cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta rayu ta endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsura fatan olson ma saboda jiya gwada a tabbatar cewa shi olson nan musamman ya tsufa ya rage bai fara neman rikidora ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ya fita bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurki ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. Eh ya danganta da karfin ulcer din mataki mataki ne akan ba da magani mafi yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan ciwon da ke na turanci sannan akan yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zabar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tumbi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abincin in an cewa mutum tumbi gaba da misali osa ka bata mara cikin tumbinsa gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbin akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin b12 ko balamin ba zai shiga ka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yin sosai shi wannan operation da ake na na ulcer ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da ulcer din yake da juna shi da wani bangaren jiki an samu magunguna da dama masu inganci kan mutum yana da danci mai canji na rayuwa abubuwan za su kyau. to ko waɗannan shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwon na ulcer. Ba su neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa ulcer mutum baya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari a na uku kuma shi ne mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka kaji kawai ya dame ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka san kana da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanjin cikin mutum so wannan matsalolin ya kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a jerin wurin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan irin ci makan da mutum ya kamata ya yi ba tare da ya samu wani nan. larurai da ake kiran su na gyambon ciki ba wata ta wannan kira ta kace Allah ka ba mu sa kai sama Allah ya ciwo gobe To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan turai. Yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. da idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mu yi maganar yadda al'amura suka juya wa musulmi a yakin uhudu bayan da masu kibiyoyi suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda suna son kwasar ganima har ila yau mun bayyana cewa an kashe hamza dan abdulmuttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan yakin sannan an kashe mus'ab bin umair wanda yake kama da manzon allah sallallahu alaihi wa a ƙirar jikinsa sai mushrikai suka yada labarin cewa an kashe manzon allah sallallahu alaihi wa wannan labarin ya kashe gwiwar musulmi da dama har sai da ya kai ga suka tarwatse wasu suka fara tunanin ficewa daga addinin musulunci da kuma komawa zuwa shirka wannan al'amarin da ya allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma ya zo cikin tafsirin tabari inda yake cewa sanadiyar saukar wannan aya da zamu karanta shine abin da ya faru a ranar uhudu inda allah ta'ala yake cewa kuma muhammadu bai zama ba face manzo ne manzanni sun shuɗe a gabaninsa ashe idan ya mutu ko kuwa aka kashe shi za ku juya akan dugaduganku to wanda ya juya akan dugadugansa ba zai cuci allah da kome ba kuma allah zai sakawa masu godiya cikin surat ali imran aya ta 144 a wannan ayar dai allah ta'ala yana zargin waɗanda suke tunanin cewa idan har an kashe manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka yada to za su koma shirka su koma abota da mushrikai a wata ayar allah ta'ala yana cewa a lokacin da kuke hawan dutse da gaggawa kuma ba ku karkata akan kowa ba alhali kuwa manzon allah na kiranku a cikin na ƙarshen ku sa'annan allah ta'ala ya saka muku da baƙin ciki tare da wani bakin cikin domin kada ku yi baƙin ciki akan abin da ya kubuce muku kuma kada ku yi baƙin ciki akan abin da ya same ku kuma allah masani ne ga abin da kuke aikatawa cikin suratu ali imran aya ta 153 a wannan ayar ma Allah ta'ala yana bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a fagen fama kuma yana kiran wa'anda suka gudu suka bar fagen fama da su dawo su ci gaba da yaƙi sannan ya faɗa masu cewa yana da rai ba a kashe shi ba yana hakan ne a lokacin da wasu da suka gudu ba tare da waiwaya ba suka dawo kamar yadda muka bayyana a baya wasu daga cikinsu sun tafi ba su dawo ba sai bayan kwanaki uku don a tunaninsu suna ganin mushikai za su shiga madina su kwace shi daga hannun musulmi su kashe na kashewa su kuma kawo ƙarshen musulunci da musulmi gaba ɗaya dangane da wannan alkur'ani mai girma har ila yau yana cewa lalle ne wa'anda suka juya daga gare ku a ranar haɗuwar jama'a biyu shaidan ne kawai ya talalabantar da su saboda sashe abin da suka tsirfanta kuma hakika lalle ne allah ta'ala ya yafe laifi daga gare su lalle Allah ne mai gafara mai haƙuri cikin suratu Ali Imrana a ta 155 wannan dai shine halin da musulmi suka fada ciki a yakin Uhudu kuma akwai abubuwa da dama da suka faru bayan haka don daga baya za mu ga cewa nasara ta gaskiya ta sake dawowa ga musulmi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake tara wasu wa'anda suka gudu sun kuma dawo duk da cewa waɗanda aka tabbatar da cewa sun tabbata a fagen fama su kaɗan ne sosai daga cikinsu akwai ali da abi talib salam da kuma abu dujana al'ansari wanda daga baya ya yi shahada a yaƙin. to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma sai shirin mana duniyar mu a yau Duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake daukan wani labari mai muhimmanci a fagen siyasa tattalin arziki ko kuma zamantakewa don tattaunawa da kuma zakulo muhimman al'amura da suke cikin labarin. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne dangane da matsalolin tsaro da suke addabar tarihin najeriya tun da dadewa wanda kuma muna iya cewa sai dada karuwa da kuma taɓarɓarewa al'amarin yake muna iya cewa banda yakin basasa da aka yi bayan juyin mulki da farko a tarihin najeriya a shekarar 1966 kasar ba ta taba shiga matsalolin tsaro mafi muni kamar yadda ta fada a cikin 'yan shekaru goma zuwa goma sha biyar da suka gabata ba a kudancin kasar dai muna iya cewa rikicin kabilanci ya daɗe yana aukuwa tsakanin kabilun ijawo da itsikiri na yankin niger delta wato a jihar rivers kan mallakin filaye da kuma harkokin siyasa a yankin kafin lokacin da babu tashin hankali a kasar wanda yake iya daukar hankali mutane kuma wanda yake laƙume rayukan 'yan najeriya kamar lokacin daga baya a arewacin kasar an yi rikice-rikicen addini wanda suka hada da na mai tatsi ne a shekaru na gomiya takwas miladiya an yi mai tatsi ne a kano da farko sannan a bulunkutu na jihar borno a tarayyar najeriya sai kuma gombe da ƙarshe an yi shi a jihar adamawa dukkanin wa'annan gwamnatin tarayya ta murkushe wa'annan tashe-tashen hankula wa'anda ba su wuce iyakan inda aka yi su ba dukkan wannan gwamnatocin sojoji ko na farar hula sun yi nasarar murkushe su sannan tun lokacin babu irin wa'annan rikice-rikice na addini ko kabilanci sosai sai har cikin gomiya tara na karni 20 miladiya da ya gabata aka fara rikici na addini musamman tsakanin musulmi da kiristoci a yankin arewa maso gabacin kasar ko kuma a yankin tsakiyar kasar an sha rikici irin wannan a jihohin filato da kaduna da kuma jihar neja waɗanda suka laƙume rayuka mutane da dama tsakanin kiristoci da musulmi suka kuma lalata dukiyoyi masu yawa a cikin wannan halin ne dai wani rikici wacce ba ba a saba yin irin ta ba ta bullo a kasar kuma shine rikicin makiyaya da manoma kuma a duk faɗin kasar da farko dai an fara irin wannan rigingimu ne a arewacin kasar kafin ya kai ga kudancin kasar musabbabin wannan rikicin dai na manoma da makiyaya kamar yadda wasu masana suke bayyanawa shine wato mamaye burtalin dabbobi wanda aka fitar masu a hukumance wanda ya sa dabbobin makiyaya ba sa da hanyar wucewa zuwa neman abincinsu kamar yadda aka saba wannan rigiman tun ana yinsa a arewacin kasar kaɗan-kaɗan ya ba mai dukkanin kasar gwamnonin jihohi da abin ya shafa sun kasa warware wa'annan matsaloli wa'anda rikicin fulani makiyaya da manoma ke haddasawa sai kuma a shekara ta 2009 wata fitina babba ta tashi tsakanin wata kungiya masu kishin addini wacce ke kira boko haram wa'anda mabiyanta suke da aƙidar ƙin karatun boko da wannan kuma yasa ake kiransu boko haram boko haram ta fara ɗaukar makami ne dai don yakar gwamnatin tarayyar najeriya da nufin kafa gwamnatin abinda ta kira daular musulunci wannan matsalar wacce ta fara bullowa a jihar bauchi a hankali a hankali ta mamaye duk faɗin ƙasar ko kuma muna iya cewa mafi yawan ƙasar wannan dai shine musiba mafi muni wacce ta auka wa najeriya mai kabilu kibari 250 da mabiya addinan kiristoci da musulmi mafi yawa da kuma masu addinin gargajiya kuma abin da ya tabbata ita ce akwai hannun kasashen waje da kuma wasu jami'an gwamnati musamman na tsaron kasar wanda suke taimakawa nan ƙungiyoyin. har ila yau a daidai lokacin da makamai suka watsu a ƙasashen yammacin afirka bayan faduwar gwamnatin muhammad kazafi na ƙasar libya wannan ya taimaka wajen samar da wasu sabbin ƙungiyoyi masu sunaye daban-daban wa'anda suke satar mutane masu arziki su shiga daji da su don karɓar kuɗaɗen fansa masu yawa daga iyalan wa'anda ake garkuwa da su yaduwar rashin gaskiya da rashin adalci ya sa hatta a ɓangaren tsaro gwamnati ba za ta fidda kuɗi don yin wani abu mai muhimmanci a harkokin tsaron ƙasar ba face an karkata wa'annan kuɗaɗe don maslahar ɗaiɗaikun mutane da haka kuma gwamnati a fili ta kasa tabbatar da tsaro a dufadin ƙasar a halin yanzu rikicin boko haram a najeriya ya zama ƙashin wuya ga gwamnatin ƙasar don haka kuma rashin tsaro ya game ƙasar har ya kai ga a baya-bayan nan wasu 'yan bidiga suka sanya bom kan hanyar layin dogo wanda ya tashi daga kaduna zuwa abuja inda suka kifar da jirgin ƙasa da ke kan layin dogon sannan 'yan ta'addan suka buɗe wuta kan fasinjoji suka kama wa'anda suka kama suka kashe na kashewa kafin sojoji su kawo ɗauki su kubutar da wasu daga cikinsu wannan hari kan jirgin ƙasa ita ce ta farko irinta a ƙasar sannan wani abu da ya fi wannan shine wanda 'yan ƙungiyar boko haram suka kai kan gidan yarin kuje wato kurkuku mafi girma a ƙasar a babban birnin tarayya abuja inda suka sake mayakan boko haram 64 kamar yadda kafafen yada labarai suka tabbatar daga jami'an tsaro da suke cikin gidan yarin sannan suka haddasa tserewar ɗaruruwan fursunoni daga gidan yarin akwai kuma labaran da suke cewa hatta tawagar shugaban ƙasa ba ta tsira daga wa'annan 'yan ta'adda ba don a jajiberin sallar layya da ta gabata ce tawagarar shugaban kasa muhammadu buhari ta fada tsakiyar 'yan ta'adda a hanyar su ta zuwa daura daga kano inda 'yan ta'addan suka raunata wasu jami'an tsaro a cikin wannan tawagar muna iya cewa a nan taɓarɓarewar harkokin tsaro a tarayyar najeriya ya kai makura don rashin aminci da kuma rashin zaman lafiya ba ta kowa ba a gida ko a wajen aiki ko a kan titi ko kuma a duk wani inda ɗan najeriya yake a duk faɗin ƙasar bai da tabbacin cewa zai tsira daga wa'anda sake ɗauki da mukami a ƙasar ba wannan ya sa wasu shiyoyi musamman daga kudancin ƙasar suka fara tunanin kafa jami'an tsaro na jihohi wanda gwamnatin tarayya ta ki amincewa da hakan wanda kuma suka hada da ometekun na jihohin yarobawa a kudu maso yammacin ƙasar sannan a baya-bayan nan gwamnatin jihar zamfara daga arewa maso yammacin kasar ta kafa runduna ta musamman a jihar don tallafawa jami'an tsaron kasar wajen yakar 'yan ta'adda wa'anda suka addabi jihar shekara da shekaru har ila yau idan muka sake komawa kudancin kasar an sami wata kungiya ta wa'anda suke son kafa kasar biyafara wacce ake kira ipop shugabansu Nwanko Kano a hali yanzu yana tsare. Manufar kungiyar IPOC ita ce sake dawo da kasar Biafra wacce Ujuku ya kafa bayan samun 'yancin kai da kaɗan wanda kuma jawo wa kasar yakin basasa na shekara da shekaru inda daga ƙarshe gwamnatin najeriya ta sami nasara a kanta bayan fafatawa na shekaru masu yawa sai kuma a wasu jihohin arewacin kasar bayan komawa kan tsarin demokuraɗiyya a ƙasar a shekarar 1999 wasu jihohi sun kaddamar da shari'ar musulunci a jihohinsu wanda hakan ya buƙace su da su kafa rundunar kare shari'a wacce ake kira hisba a jihohin kano zamfara da kuma bauchi waɗannan jami'an tsaro dai ba na gwamnatin tarayya ba ne amma an amince da kafuwarsu a hukumance a jihohin nasu sannan ba sa ɗaukar makami ganin yadda al'amuran tsaro suke daɗa lalacewa tare ta najeriya wasu masana suna ganin ba wanda ya san makomar ƙasar idan wannan halin da ake ciki ya ɗore akwai yiwuwan a sake komawa zaman lafiyan da ake da shi a ƙasar nan kusa kuwa an san wannan sai dai abin da gaba ta kawo a wajen wasu masanan wasu masanan har ila yau kuma suna ganin mai da matsalolin tsaro a tarayyar najeriya yana da dangantaka kud da kud da cin hanci da rashawa da rashin adalci a bangaren shugabannin kasar daga shekarar 1999 zuwa yanzu duk da cewa akwai cin hanci da rashawa a gwamnatocin sojoji da suka gabata sai dai hakan bai taɓarɓarar da al'amura kamar yadda yake a halin yanzu ba inda a lokutan da shugabannin sojoji suke mulkin kasar sukan ba da umarni kai tsaye a yi biyayya ga umarninsu amma a wannan tsarin ikon shugaban kasa takaitacce ne har ila yau gwamnoni da sauransu su ma hannunsu a ɗaure ne a wasu al'amura sannan hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su efcc suna aikin su sun kasa yakar cin hanci da rashawa tsakanin jami'an gwamnatin kasar kamar yadda ya dace don a wasu lokutan al'amuran siyasa sukan shiga cikin ayyukansu wanda zai hana su aiwatar da abin da ya kamata su yi a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. to masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to don ma kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da kima ɗan lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran ta mayar da martani game da furcin amurka na cewa tana shirin baiwa rasha jiragai marasa matuka domin yakar ukraine japanawa na ban kwana da tsohon firaministan ƙasar shinzo abe da ɗan bindiga ya harbe a ranar juma'a da ta gabata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa game da rahoton cewa yaran falastinawa kimanin tamanin isra'il ta kashe a bara to da wannan zamu kai gari sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya